A yayin wata ziyara ce da Firaministan Nijar Ali Muhammad Lamin Zain ya kai a ƙasashen Iran da Turkiyya ne suka kulle yarjejeniyar tsaro da ƙara inganta hulɗa ta fannonin ci gaba da dama a tsakanin ƙasashen. ga firaministan dai da ta kumshi ministoci shidda da suka haɗa da tsaro da man fetur da na noma da kuma kasuwanci maksudu wannan ziyarar dai ita ce ƙoƙarin wa ƙasar nijar mafita daga takunkuman ƙasashen afirka ta yamma cewa da ecowas wanda suka ƙaƙaba mata matakin da ya kai ga kullar jejeniyar kasuwanci da ƙasashen ali lamin zain shine firaministan nijar duk irin abubuwan da ya cancanta mu samu hulɗa da su mu fatauci kasuwanci wanda ya shahi tsaro mun tattauna kuma allah ya hukunta a cikin kwanaki masu zawa akwai kwamiti namu na tsakankanin su da mu zai zamna a samu a ci gaba da yanda irin abinda muka samu yarjejeniya da su duka abin da ya shahi harkar tsaro da abin da ya shahi harkar kasuwanci gidaje da ya kamata a yi hanyoyi da wanda za a gina duka muna fatan na ka haɗu za a ƙara zantawa a bisa wannan masana irin su alkasun mato na ganin akwai buƙatar Nijar ta inganta hulɗar ta da sabbin ƙasashe irin su Turkiyya da Iran mutane ne wanda da yake suna da bukata arzikin namu za su sayan shi kuma da daraja babu dillali nijar da kanta za ta kai kayanta a kasuwa Abun da ake bukata duka tana da shi tana yin shi tana kerawa ka gani iran tana yin kere-kere tana yin komi da komi tana da arziki kuma iran tana bukata abun da muke da abun da iran take bukata shi iraniyan kuma mu muna da shi mu kuma muna da bukatan kayan yakin da gareta muna da bukatan kayan noma da gareta kenan a nan za a yi ciniki a bisa wannan ko ba da kuji ba ka dauka ni ga abin da nike so wurinka ni ma ga abin da nike so wurinka in baka dukiya ta ka bani taka an kadda kitirki banda ka dukiyar da zamu kai mu saida akwai komi da komi wurinta yanzu dai an kasar Nijar sun zura ido su ga sakamakon da wannan yarjejeniyar da gwamnati waɗannan kasashe wajen taimakawa Nijar fita daga cikin matsalolin da take fuskanta sakamakon takunkuman tattalin arziki da kasashen Afirka ta yamma suka saka mata bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli shekarar kasar da ta gabata. Sunana Muhammad. Hulɗar da Nijar za ta yi da Turkiya da Iran ya zamanto hulɗar da za a yi ɗan ƙasa su san me ake cikin ta. Ga yi abu fulu ɗan ƙasa ba san me ake ciki ba kamar ta yi farko. Su gani a ƙasa su san haka nan ne ƙasar su ta samu ci gaba. Sunana Amma Muhammad. wannan hulɗa ita ce wadda ta dace kuma Allah sa tafi wannan ta farko da aka yi ta yi. Ba mun ga fulo'i na farko wanda aka yi duka da dama wanda aka yi ba abin da ka canji ce. Mu yanzu so muke duk wanda suke so su jawo su kawo su Turki su Iran ƙasa ta daidaito muna shirin su zo abin duk suka sai za su yi cikin ƙasar ga shi. Tun dai bayan juyin mulkin da kuma raba gari da kasar Faransa al'umma a Nijar da dama ke bayyana fatan ganin kasar su ta karfafa hulɗarta da kasashen Rasha da turkiya da kuma Iran musamman a fannin tsaro. Hamid Mahmud murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar.